yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya bin yanzu haka ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a saurare mu a yanar gizo mu ta VOA kan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Tusadu dangi? Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 4 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu magana ne kamar yadda muka saba a kan al'adu zamantakewa har ma da nishadi inda yau za mu tattauna da wasu matasa da suka zo shirin gwamnatin Amurka na yali don bunƙasa matasa. Eh, eh, sunana Imrana Alhaji Buba. Sunan malamin kuma? Sunana Fardin Abdulrahman Dodo. sannan a ƙarshen makon jiya ne aka yi taron raya al'adun 'yan najeriya mazauna amurka da muka yi maganar sa za a yi a baya shin ya ɗan jarida daga najeriya Ahmad isa koko ya kalli lamarin bayan ya halarci taron akwai abin haushi mu na gado da muka zubar Sassaka, ƙira jima ni nan wajen taron ba na ga wani bature da shi da iyalansa su wajen su bakwai yadda suke mm. ya ga tsire duk wani kayan abinci da mm. aka baje a wurin ya ƙare to kaga inda a ce tsire ya samu shiga wurin wani da gaske sai na ji irin kayayyakin da a wurin mu <laughs> muke ganin ba wani abu bane mm. sai rububi ake har magariba ina kallo ana ciniki. To yau mun muku bambara kwai domin kuwa har da tambaya muka sake dora muku a shafinmu na abota ko in ce mu na Facebook da Twitter ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter don jin yadda ya kamata matasa su inganta tunaninsu don a dama da su a duniya. Sakon farko daga Nura Haruna mai karfi ce ni ina ganin matasa za su iya dogaro da kansu ne kawai idan suka daina dogaro da wasu musamman 'yan siyasa da masu hannu da shuni. Misali yanzu a Najeriya muna da marubuta a kafofin sada zumunta da sauran wurare a jaridu. To matsalar da zarar 'yan siyasa sun kyalle ido sun ga irin waɗannan matasa sai kaga sun saye su da kuɗaɗe sun mayar da su 'yan farfaganda. Sai Hamza Story ya ce ni ina ganin a magance matsalar talauci da yunwa bayan nan duk matasa hankalinsu zai dawo jikinsu ta hanyar faɗi da bincike da kuma lura da kansu. Sai Aliyu Adamu Bypass ya ce asalamu alaikum yau da gobe. Hakika mu matasa muna da rawar da zamu iya takawa wajen kirkiro da abubuwan fasaha amma ba wani abu bane yake rage mana kwarin gwiwa face rashin tallafa mana. Sai Maryam Aminu Kano mai da garku ta ce hakika fasaha babu gurin nuna ta ba za ka san kana da ita ba haka ma dogaro da kai yana samo asali ne a lokacin da kake babu mai kula da kai da fatan za mu rinka gwada fasahar mu don shi zai baka kwarin gwiwa wajen amfani da ita. Sai baba yaro A Kumo ya ce yau da gobe ni a nawa shawara tun yara suna ƙanana idan aka ga yaro yana da basira sai gwamnati da ɗauki nauyinsa tun daga firamare har zuwa jami'a. Sai DC Washington Mubi tare da Musa Otu Mubi ya ce Asalam yau da gobe hakika kun kawo maudu'i mai kyau musamman a wannan lokaci ya kamata matasa su inganta tunaninsu ta wajen barin shaye-shaye girman kai raina sana'a da kuma su dage wajen dogaro da kai kana su daina harkar bangar siyasa kuma su gaji sana'o'in iyayensu ba tare da nuna kaskanci ba muddin matasa sun mai da kai akan haka to tabbas tabbas mu za ta cimma ruwa don dogaro da kai ya fi dogaro da wani. Sai Halima Muhammad Haruna Sa'ida ta ce salam yau da gobe za mu iya inganta tunanin mu kaɗai idan muka yi amfani da shawarwarin da manyan mu suke bamu a ko da yaushe. Sai Awal A Umar ya ce salam yau da gobe kun taba inda muke so sai ka samu matashi baya komai sai ya ce yana so ya sa riga mai kyau ta yaya haka zai yiwu shawara ta ita ce matasa su kama sana'a shine za su dogara da kansu yau da gobe ku tashi lafiya sai aminu dan kaduna amanawa ce ta hanyar amfani da baiwa da kuma fasahar da allah ya basu ta hanyar aikatar da fasahar a aikace don neman abin dogaro da kai musamman fasahohin zamani da matasan mu ke da ilimi a kai sai usman malika mai ruwa rod funtuwa ya ce yau da gobe a gaskiya ni a nawa ra'ayin shine dole ne sai matasa sun kan tashi tsaye wajen neman ilimi na kimiyya kamar kere-kere ko haɗa takalma da cikunkunan hannu na mata da ake amfani da su wannan zamanin domin sai da ilimi ne mutum zai samu fasaha ta yin abubuwan da zai dinga samun abin dogaro da kai musamman wannan lokacin da gwamnati ba ta iya ba wa matasa aiki a ƙasashenmu na afirka da fatan za mu dage da neman ilimi don samun hanyoyin dogaro da kai amin sai awal a umar akuyam allah sa na faɗa sunan daidai ya ce salam yau da gobe a gaskiya babu abin da za mu ce da ku sai dai allah ya saka saboda da kuna ilmantar da mu ta wannan shirin na yau da gobe kaga a taɓa lafiya matasa maza mata tsofi da yara yau da gobe ku tashi lafiya. Idan muka koma shafinmu na Twitter at Abba Dambam ya ce ta yau da gobe ta hanyar mutunta na gaba da su gami da barin ayyukan aisha da ma uwa uba ta da zaune tsaye. Sai at Adam Jumba Madara ya ce salam yau da gobe A dukufa wajen neman ilimin addini da na zamani shine mafita ga matasa domin sai kana da ilimi za a dama da kai a duniya. Sai da ƙarshe at S mai langilangi yace ta bincike bincike neman ilimi da kusantar wanda suka yi ruwa kuma suka yi tsaki a wannan harka ta fasaha. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To kafin mu je ga bakinmu Fardin da Imran bari mu ji tattaunawar da Usman ya yi da ɗaya daga mahalarta taron raya al'adun 'yan Najeriya da aka yi a nan Amurka. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kabara. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau Juma'a. To Usman sunana Ahmad Isa Koko. Gane nan dai uh, ah, wada irin wake da shinkafa. da na ce koko <laughs> eh. da ji kasancewa na fito daga jihar Kebbin Najeriya. Mm. Amma kuma ina zaune a Lagos inda mm. nan ne wajen neman abincinmu. Mm. da nake aiki. Me ya kaka Amurka? Gaskiya abin da ya kawo na Amurka muhimmi ne kwarai da mm. gaske ba hutu na zo ba amma na zo abin nan da ake cewa gani da ido. Hmm, ya kori ji. Yawwa, <laughs> wato abin da ke faruwa akwai waɗansu 'yan Najeriya masu tsananin kishin al'adunmu waɗanda kowace shekara suke shirya wani irin gagarumin biki na nuna al'adu da fasahar 'yan Najeriya daga hmm. kowane ɓangare. To, sai suka lura cewa idan suka shirya wannan bikin kowace shekara akan samu halarta hmm. daga yammaci da kuma kudancin Najeriya, amma kuma a bangaren arewacin Najeriya mm. wanda yawansa ya kai a haɗa kudin da yammaci mm. za ka tare cewa kusan ma ba mu san da bukin ba. To kuma kaga in aka tafi a haka kuma ana cewa buki ne na 'yan Najeriya to mm. ai kuma an yi tuya an manta da albasa. To a bisa wannan dalili sun gayyace ni a bara amma saboda ƙurewar lokaci ban samu halarta ba. To amma bana suka dage cewa lallai lallai sai na zo wannan bikin hmm. haka suka ɓaɓɓako ni daga lagos suka kawo ni nan don in gabatar da jawabi hmm. a game da al'adunmu harshenmu hmm. da kuma kamanninmu sa'ilin nan kuma aka bani wata kyauta ta girmamawa bisa la'akari da ɗayan irin gudunmuwa da muke bayarwa na ganin cewa al'ummanmu a kodiyoshi suna samun ci gaban musamman ta ɓangaren al'adunsu. To wannan bikina al'adu da ka zo ka kalla ɗin ta wace fuska ka kalle shi da aka kawo ka kazo ka gani wa ka. ito na kalli abun a matsayin birgima hankaka ɗaya bangaren ya burge ni kwarai da gaske mm. ganin cewa yadda 'yan najeriya mazauna amurka suke tunƙaho da wannan bikin wannan shine jin daɗi na mm. To amma bakin da nake gaya maka shine na kalla kakaf wannan taron da aka yi ban ga wata ƙungiyar al'adu ta arewacin Najeriya ba ko da kwaya mm. Wannan ya nuna cewa akwai jan aiki a gabanmu mm. na ganin cewa mun koma mun sanar da 'yan uwanmu cewa ashe abin nan da muke zato cewa ko duk an rufe kofofin shiga amurka musamman mm. bari ma har a yi magana zuwa raya al'ada wannan duk zato ne muke yi ba haka al'amarin yake ba mm. akwai kyakkyawar hulɗa tsakanin najeriya da amurka ta bangaren mm. al'ada ma magana ne ba ka gane magana ma ba za ka gane ba don haka ah, bayani uh, ake so a ji mm. musamman ga ire-iren mu waɗanda mu dama a kullum cikin yi wa al'umma bayani muke ba mu mm. san komai ba sai wannan sana'ar mm. kusan shekara talatin an fara ba da mu ba amma bi iznillahi ta'ala in ka dubi yawan jihohinmu na arewacin najeriya da irin al'adun da muke da na gargajiya yau kusan duk ƙaramar hukumar mulki ta najeriya zaka za ka tara cewa akwai fitattun al'adun gargajiya abin nan da ake cewa cultural troop, ko da kwaya ɗaya ne da wannan local government take da mm. amma watakila saboda ba a zo aka taya su ba sai can ba a rasa ba a kira su su yi 'yan wasanni a gida mm, wallahi to amma a yanzu tun da mun zo mun gani mm. mu kuma dama mutane na jin muryar mu kuma sun san mu Mm. tsawon shekaru mm. abu ne mai sauki yanzu mu koma mu tuntuɓe su mm. mu tace mu ga waɗanne ƙungiyoyi ne suka cancanta su zo amurka karka manta usman kusan sati biyu uku da suka wuce an yi wani irin taro mai ban sha'awa a lagos inda ministan watsa labarai ya jagoranci taron aka gayyaci dukkan waɗanda ke samar da kuɗaɗen tafiyar da al'amura da suka shafi al'adu da nishaɗantarwa inda minista a wannan taron ya miƙe yake cewa abinda da ba mu sani ba yau da za a raya bangaren al'adu a ka san yake cewa fannin albarkatun man fetur da ake ganin cewa shi ke samar da kusan naira tara cikin goma da muke kashewa mm. ba zai nuna mishi komai ba ta bangaren samar da kuɗin shi saboda muna da mutane masu kaifin basira saboda shi dan Najeriya Usman duk yadda ya kai da zaman kunci yana son nishadi to amma sai ya kasance wannan bangare na nishadi ba shigowar hukuma ba shigar manyan masu kuɗi yanzu mm. misali ai mun san kowane ƙarshen mako ana bukukuwa na walima aure wane ne kaddara yanzu a ce kowace karamar hukumar mulki tana da wani gini da ta yi irin wanda bature ke cewa event center mm. wanda a ce idan usman zai yi buki mm. ya je ya kama ya biya dan wani abu mm. a cirewa karamar hukuma kowa ya samu wani abu mm. kaga ko ta nan ana iya samun kudaden shiga kamar yanzu ni mm. nan inda muke zauna a Lagos mm. matsalar da hukumomi ke fuskanta da mu mazauna Lagos kowa ya tashi buki so yake a bashi ya kashe titi ya yi buki matasa su ne kashin bayan kowace al'umma shin akwai wani abu da kake ga za su iya cafa daga irin wayannan abubuwan kware kuwa matasan hmm. nan eh, na sani cewa hmm. yau suke da kusan kashi 75 cikin 100 na al'ummar Najeriya kididdiga hmm. ta nuna haka to yanzu da za a ce misali a tace irin sana'o'in da suke yi don ba wai dole sai sana'o'i na zamani ba akwai abun haushi sana'o'in mu na gado da muka zubar sassaka kira jima ni nan wajen taron ba na ga wani bature da shi da iyalansa su wajen su bakwai yadda suke ya ga tsire duk wani kayan abinci da aka baje a wurin ya kare to kaga inda a ce dai ya samu shiga wurin bature da gaske sai na ji irin kayayyakin da a wurin mu muke ganin ba wani abu ne mm. sai rububi ake har magariba ina kallo ana ciniki eh ana kwashe kayan gida ana kwashe wallahi kayan gida eh kwarai da gaske mm. su matasan idan da za su gyara sana'o'in hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ake cewa mm. da a ce suna yin kungiyoyi na ƙashin kansu su raya wata sana'a a yau duniya ta dunkule wuri ɗaya sosai duk abin da muke yi yanzu nan zaka ga ana ganin shi daga Najeriya ana gani a Washington da sauransu a intanet idan aka tallata mm. to nan take za ka ga cewa duniya ta san da abin da ake yi mm. kuma sai a dinga samun waɗanda za su yi sha'awa na cewa suna son wannan abin da ake yi mm. to yanzu zama kara zube ɗin nan mm. shine babban matsala mm. wanda ke sa matasan ba a sanin abin da suke yi to yanzu kasancewa duk da yake da yaushe wanda ya shirya wannan taro ba hausa yake ji ba in an duba shafinmu na facebook da intanet mu na voahouse.com mm. mun tattauna tare da shi inda muka ya turance mu amma dai duk da yake na dan sa da eh, Hausa cewa Thomas eh okay Mr Thomas how are you doing I'm good you are the organizer of this uh, great uh, Nigeria Carnival do you have anything to say about it I thank everybody that come mm -hmm. from Nigeria all mm -hmm. over the world mm -hmm. because I saw some people come from um, South Africa, mm. Brazil, to shi dai abin da yake cewa shine ya ga mutane daban-daban eh, daga sai wasu africa ne afirka ta kudu kenan su brazil da su masu mulki a siyasance wasu mutane daga cikin wakilansu sun zo da dan majalisar dattawa da sauransu to sai mu ce mun gode kwarai da wannan kokari ya kokarta sosai shi da ya shirya wannan abin me yasa ya tunanin gayyato ka misali ito eh uh, ina ganin thomas shi da masu shirya wannan bikin hmm. watakila suna tunanin kamar mu muryar mu karbabbiya ce hmm. a wadannan. waɗansu sassa na arewaci mm. abin ba zai wuya ba idan har waɗansu suka nemi mu yi musu bayani mm. su shigo cikin wannan tafiyar to ai idan zaka tuna an kabara mm. ai can lokacin da muke tasowa a wannan tashar na sha jin firar da aka yi da marigayi alhaji mamman shata na ji da dan maraya alhaji kansu sa'ilin nan bana mantawa kuma inda nake zaune a lagos lokacin da na je bako na san akwai fitattun mawaƙa na yarbawa waɗanda sun mai da zuwa zuwa nan kamar zuwa ƙauyukansu mm. idan zan tuna su king sani ade ebeneza obe ga suna irin su marigayi yande barista mm. da kuma colinton mm. duk sun sha zuwa nan ƙarƙashin waccan yarjejeniya ta raya al'ada al'ada tsakanin najeriya da amurka wanda kuma ba mutuwa ta yi ba har yau ba mutuwa ta yi ba amma dai mu din ce muka kashe ta muka kashe ta to kaga wannan wata dama ce yanzu da zamu faɗaɗa ta ni yanzu abin da ma ya bani mamaki da na zo nan wai aka ce min ai su suna sa ran su samu yan arewa kamar sama da mutum ɗari biyar ma mm, a ce sun haranci wannan bikin na bana sai gashi ni kaɗai nake zaune oh. kamar wani maye eh. ko ina sai dai <laughs> wallahi <laughs> Allah sarki eh. Allah ba mu rai da lafiya to cikin minti ɗaya biyu daga karshe wani sako kake da shi ga 'yan Najeriya da Najeriya gaba ɗaya kanta ni dai na zo na gani mm. cewa duk wani wanda yake da irin wancan tsatsauran ra'ayi mm. na cewa Amurka wani wuri ne da ma ba za ka yi mafarkin zuwa ba a yanzu watakila ko jan abubuwan da 'yan siyasa ke faɗa abinda ake geopolitical political statement mm. siyasa mm. ka ji ko airport ma kar ka dosa in ji za a tsorata kake to ba haka bane mm. ai in ka lura mm. waɗanda ake ta yawan kai ruwa ranar da su waɗanda suka san yadda za su yi shi shigo nan ne watakila su yi bata. Mm. To misali mu 'yan arewa yadda dama ba mu ma saba da shigowa ba. Ka ce mu ma yin gida. Kai ma eh, sai ma jagora ma zuwa masauki daga airport. Wallahi. To ina ma ruwansu da tunanin wai ka gudu. Eh, bata ma taso ba. Bata ma taso ba. Bare ba da ka tuna gwagwa da kaka shi ke ne ka ji ba za ka iya tsaya ba ka kuma ka gaske. Mm. Eh to ka gani da haka sai dai mutum ya zo mm. ya samu wannan bizar ta yi mai rana ya sake dawowa ya kulla wata waya a yi ta harka ta da arziki amma mu dai ba magana gudu ba wani maganan gaskiya ba mu bane insha Allah to muna godiya sosai Alhaji Ahmad Koko sai in ce Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya da kai da tawagar ka ta na ga yaron ka Jamilu eh, to Allah eh. ubangiji ya mai da ku lafiya amin bari in yi amfani da wannan eh. dama in ba da hakuri ga dimbin masu sauraro da muka yi musu laifi shine in ce to kai ba ka kai ta bakin bature ka yi disappear to za ka yi reappearing again zaka koma in na ce sai na tsaya na yi record din eh. a tasha nawa a kasu damu ga tsaraba nan zaka kai musu tsirrai za ma ka kai musu tsaraba sosai ilimin ka ga kyauta a wani gari rana take bidar danta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta To yanzu kan sai mu dawo ga bakinmu da muke tare da su a nan studio. Malam Imrana da Fardin da su Safina Tukundeji tattaunawar da muka yi da shi mm. wannan da zo bikin raya al'ada. na je bikin ni ma eh, mun je mun eh. haɗu da mutane daban-daban. Eh. Wa har da ka san mataimakin gwamna ma ya je wurin. Kuma wani abin lura ko a ranar Lahadi ne. Ka san mutane yawanci ba a fitowa ranar ranar an je coci da wannan abubuwan. To amma suka samu duk da haka suka fito. To kaga muhimmancin 'yan Najeriya ma da abubuwan mu da muke mutane duk sun ki ce kin sha kallo ina can ah, atalanta sha kallo na sha kallo kan abinci ne <laughs> eh. har ma naga shi yana eh, shi uh, mataimakin gwamna eh. yana cin jollof rice na zo na dafa duka eh yana cin dafa duka na zai daɗi wace ya daɗi yace <laughs> di ya canye shi komai ya ce yana tabbaya na yace menene wannan wato tsire dan ba shi tsire ce da <laughs> yaji amma yaji kuni kuni da yaji ke yayi yayi ma baki bashi fadan zo galaba shi da yayi naga da ya sun hada mai wasu abubuwa dai anan alhamdulillah to da fatan za mu ci gaba da irin to sai kuma gashi matasan da muke tare da su a nan magana ce ta eh, tsarin nan na gwamnatin Amurka wanda mm. ake bunkasa matasa maganan shugabanci maganan ayyukan yi maganan abubuwa da yawa mm. waka bakin mai ita dai ta mm. daɗi ah, da farko muna muku barka da zuwa ah, bari mu fara da Malam uh, Imran. Malam Imrana za ka iya gaya matasa me kake yi har ka samu zuwa wannan tsari? Eh, uh, asalin shirin da nake shiri ne na yaƙi da tsatsauran ra'ayi mm-hmm. na zo daga jihar yobe ne sannan na fara wannan shiri ne a maiduguri eh, yayin da nake karatu a jami'ar maiduguri mm. na eh, gane cewa yawancin matasa suna da wannan mm. tsatsauran ra'ayi wanda shi yake kai su ga shiga ƙungiyoyin ta'addanci mm. kuma da na duba na ga hanyar da za a iya magancewa shine a eh, samar da shirin zaman lafiya a makarantu da kuma horar da matasa kan sana'o'i to shine asalin aikin da nake yi daga shekaran dubu da goma har zuwa yanzu a dalilin sha aka gayyace ni wannan taron. Malam Imran shekarun ka nawa? Shekaru na ashirin <laughs> da 24 na fara wannan shirin a shekara 17 ne. Ka fara wannan aikin? <laughs> Tabbas. Kai ko me kai ka tunani da wuri haka? Eh, na duba yawanci wanda abin yake fuskanta matasa ne mm. Mm. yawanci wanda shekarunsu muna shekaru ɗaya mm. to naga in ni na musu maganin na shirya abin za su fi fahimta fiye da yadda mm. suke shiri to sai sa na fara to saboda matashi ya san ciwon kan matashi <laughs> tabbas <laughs> eh. ah, to bari mu je wurin fardin mu ji ah, fardin kai kuma zaka iya gaya matasa kai ma me kake a naka bangaren kafin zuwa wannan shiri na yali to to ni malami ne na um, kirkirkiran sabbin sana'o'i mm. ko entrepreneurship a mm. jami'ar amurka da ke ayola a nigeria eh, so aikin da nike shine shi shiga ƙauyuka mm. a taimaka ma matasa a ƙauyuka da kuma a makaranta a kirkiran sabbin sana'o'i mm. ina tsayawa in ga wani matsala ne ke gare su mm. sai in ga wace sana'a ya kamata iya kirkirowa mm. wadda za ta warware wannan matsalai kuma masannan ta samar da aiki ga matasa din eh, eh ma shi zan <laughs> shekarun shi biyu eh, duk dai da ka da kuka girma <laughs> ah, <laughs> a usman gaji kamar da zai yi coge <laughs> to yanzu ga kunan kun zo kun yi wannan shirin nan na yali an horas da ku kai akan wani fanni ne aka horas na ga an ce akwai na ciniki da masana'antu da kuma shugabanci da mm. kai na ina aka mai da hankali aka saka <laughs> ni an sa ni a public management mm. kamar da hausance za a iya cewa tafiyar da mulkin al'umma tafiyar da mulkin al'umma mm. kuma abinda suka gani suka tura ni shine yanayin aikin da nike abu mm. ne wanda suke ga zai iya samar da kuma binciken da nike a jami'a mm. sai ga zai iya samar da kamar sabbi-sabbin dokoki da gwamnati za ta yi amfani da su mm. ko kuma bayanai da gwamnati za ta yi amfani da su ta tsara harkokin da suka za su taimaka wurin um, samar ma matasa da aiki da kuma kirkiran sabbin sana'o'i. Kai fa Mala Imrana? Uh, ni a uh, civic leadership ne wato uh, fannin mm. masu mulki na kungiyoyin farar hula eh. kungiyoyin masu zaman kansu mm. saboda a yawanci ayyuka na mu ba wai na gwamnati ba ne mm. na mu da kanmu ne muke yi so an sa na shirin ne saboda in samu eh, sabbin ilimi daga kungiyoyin amurka wanda suke yi eh. dabaru da zan ɗauka in tafi gida yanzu inganta ga masu sauraron mu da ba su san meye wannan shirin na yali ba me za ku iya ce mana akan wannan mm. shirin na mm. kashi kanshi na yali ana zaba ne ta ya ake shiga mutum da yana mm. shiga na gizo ne ya shiga koko kawai dai eh. ana duba abin da kake ne kawai a zabe ka eh shi shirin an fara shi shekara dubu biyu da sha hudu ne kuma shugaban kasan amurka da ya gabata barack obama shi ya assasa shirin kowaye zai iya cikawa har in ya zamana yana da wannan abin da ya kai a zaɓe shi nagarta da ya kai mm. ana so ya zamana ka nuna eh, eh, eh, shugabanci ko mm. bajinta a al'ummanka mm. kuma ana duba matasa ne daga shekara 25 zuwa 35 to mu kaɗan ne ma wanda ba mu kai wannan shekarun ba amma suna duba in har ka yi bajintan da ya ci a kai za a iya zaɓen ka ka tawo sai a ɗan daga tunda ana kula cewa eh ka daɗe kana yin abin zaka yi basiran ka ya kai ka iya yi mm. to shi kyauta ne zaka cika shi a yanar gizo mm. akwai website nasu na yanar gizo eh, eh, mm. zaka cika in ka cika bayan ka cika in an ga cewa abubuwan da ka faɗa akwai rubuce-rubuce da za ka yi sosai ka yi bayanin kai waye mai aikin da kake so za a kira ka interview a nan Mm. embassy US mm, eh, eh, ofishin jakadancin Amurka a nan mm. za a yi interview kuma ana cika shi ba kaɗan ba an ce a shekarar nan sama da 1,026 eh, suka cika a ciki 1,000 a Najeriya kadai kadai wanda aka yi interview nasu ma ba kaɗan ba to gaba ɗaya aka zaɓi mutum ɗari a duka mhm. afirka kuma mutum dubu daya ya eh, tabbas to yanzu misali a kana maganan yaƙi da tsatsauran ra'ayi yanzu misali sai a ce ina da tsatsauran ra'ayi sai muka haɗu da kai yau karan farko mhm. me za ka fara ce mu farko zan zan fara duba me yasa ka ka zama na mai tsatsauran ra'ayi mm. kowaye ba wanda aka haife shi da tsatsauran ra'ayi mm. duka wani irin yanayi ne yake samu mm. watakila in na fara hira da kai zan gane cewa watakila baka da aikin yi ne ko kuma ka tashi a uh, anguwa ko kuma garin da ya zamana akwai wannan tsatsauran ra'ayi mm. maybe daga fannin addinanci ne ya zamana mm. kai baka fahimci wayansu addinai ba mm. to irin wayannan daga hiran da zan fara yi da kai zan fara ganewa shin me sana'an me kake daga ce mun da kai ai bana sana'an komai wannan kanshi zai fara nuna mun akwai matsala to in zan fara sai in fara duba me ne ya kamata a fara maka shin samar maka sana'an yi ne za a yi in kuma kana da sana'an yi abin kawai a zuciyanka yake to sai in fara maka bayani ta yanda za mu zauna tare ba tare da an samu matsaloli. Mm. Mm. Eh, eh, eh to kafin ki je ta eh. tambaya hakuri Maryam tambayar da ne masa ita zan maka yau muka haɗu da kai ban san mm. komai ba ban iya kowace sana'a ba za ka yi ni. To ko kuma irin alal misali ina da sana'a ina da ina son fara wata sana'a tuyan kosai a to ta yaya zaka ba shawara da ne ba ba iya komai ba ne ya ko amma ina so in je tuyan kosai. To gaskiya tuyan kosai sana'a ce da muka tashi muka mm. gani kuma muka san muhimmancinta. Mm, so, eh, duk da ba zan baki shawara ki toya kosai ba. To me zaka babu ta shawara? Amma zan iya ce maki ki waiwaya ki ga a unguwarku. Mm. Me toya kosai nawa ke akwai? To. Sun kai yawan da misali ba a bukatan wata? Koko ba su da yawa sosai. Ko kuma zan fara tambayan ki a'a shin kosai din nan shi mutane suka fi bukata da safe a mm. Mm. Eh, kila kila kila sani ba kofin kaso suke zo sun fi shi da yamma <laughs> eh, eh, yawa so ah, so idan na tabbatar da cewa ba laifi zaki samu customers zaki samu mm. masu zuwa saya sai in tsaya sai in kwatanta maki sai mu ga ya za a yi ki yi irin kosan da suke so ya za a yi ki sanar da su cewa kina sai da kosai kuma nawa nawa zaki rinka sai da kosan nan nawa zaki kashe nawa zaki samu mm. idan baki iya soya kosan ba mm. sai mu neman maki wata Sai koya maki. Oh, to in sun yawa sai in yi akarake na irin kusan manja. <laughs> Wata tambaya da yawan masu sauraron mu da muka mm. sa masa a Facebook sun yi magana cewa suna neman tallafi a gwamnati. Mm. A tunaninka gwamnati ya kamata ta tallafa din ko mutum zai iya yi da mm. kanshi. Gaskiya gwamnati ya kamata ta tallafa kwarai. Amma kuma abin da zan iya faɗa nan shine kudaden da gwamnati ke ba a Najeriya ma ga baki ɗaya. kuɗin da ake bukata na fara sana'a ba wai shi ke babu ba mm. abinda babu shine mutane ba su sanya za a yi su je su nemi wannan kuɗin ba su fara sana'a mm. yawa kuma babban matsalan shine gwamnati takan ba da kudaden nan ta hanyar bankuna so kai idan ka zo za ka fara sana'a mm. dole sai ka yi satisfying Mm. dokokin eh, banki sai ka gamsar da banki sannan kuma ka gamsar da abin da gwamnati ke bukata kan ka samu wannan kuɗin su babban abin da ya kamata masu fara sana'a su fahimta game da samun kuɗi shine sana'a kamar mutum mm. ce ana haihuwarta ta girma ta so gwamnati mm. da um, banki ba za su so su baka kuɗinsu ba sai sun ga ka fara mm. ka dan tasa sun ga eh abun ya eh, tabbata saboda lokaci a cikin dakika talatin ko rabin minti misali ko minti daya ma mm-hmm. kai bai kai minti ba sakan <laughs> talatin eh. shin me kake son zama nan da shekaru biyar ko goma mm. gaskiya zan so in zama babban malami na harkan kirkiran sana'a mm. wanda za ta taimaka ma afirka wanda za ta taimaka ma matasa da to yanzu kun zo kun yi wannan shirin horaswa na yali ɗin to wace gudunmuwa kuke fatan kaiwa gida Mm-hmm. tabbas za mu ɗauki duka abubuwan da muka koya mu je mu inganta al'ummanmu burinmu shine mu ga yadda amurka ta bunƙasa najeriya ma ta dawo haka kuma mun rubuta abubuwa da yawa da muka tabbatar za mu yi haka eh, mm. to sai mu ce muna muku fatan alkhairi da kuma godiya da kuka sami zuwa maryam ke masa niki da kokari da zakulo mana su a yaki <laughs> dama ne so in nema wani dan sanda a cikin su ma eh. shi ma <laughs> ai eh. suna nan ko zuwa juma'a zai mu samu mm, mu ci gaba da tattaunawa da su saboda abubuwa ne na ci gaba masha Allah kuma duka sun fice a duk abin da suke Allah ba su sa gaba amma ba su mana me suka da suka zo Amurka me suka gani wanda ya burge su eh. wanda suka je gida su bada eh. labari. Eh. <laughs> Za ka iya faɗa mana abu ɗaya da ka gani da ya baka mamaki ko burge ka? Gaskiya abin da ya burge ni sosai shine kamar yadda suke bin doka. Za ka ga mutum shi kaɗai. <laughs> gaskiya ni ma bin dokan na ya burge ni mm. to Allah ya sa duka mu doka da oda da nan da gida to sai mu ce nan zamu yi sallama da ku sai Allah ya kai mun Allah so zamu sake waiwaye ku kafin ku koma in har da halin yin hakan mm. to yanzu abin da yasa Maryam mm. wannan abu da aka yi na yali kina da wani abin da zaki gaya matasa su daga abin da ke kika je kika gani gaskiya wannan ka san ah, ah, bara ma na mm. je na haɗu da matasa nan daban-daban dukkan su mm. shugabanni eh, eh, matasa ana ce matasa mm. manyan gobe dukkan su kowanne su yana wasu abubuwa kaga kamar magana nan da ya ɗazu shi faridin ma na irin sa ah, matasa kan hanya kan sana'un da ya kamata za zaka ga eh, mutane ba su da kirkiran tunanin abubuwan da ya kamata ce su yi kowa ok yau na fara sana'a kawai kuɗi zan yi gobe a zan fara sana'a na ga wata tana ita ma sai na yi mentalitin nan eh, eh, eh ba dubawa a ce ba tunanin da ba hakuri hmm? mutum ba zai hakuri ba hmm? sana'a kuma ku yi hakuri <laughs> eh, a madadin Maryam Bugaje Imran Abuba Fardin Dodo Safinatu sodan sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Thomas sai kuma wanda ya ba mu ku a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Abdulaziz ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki